Shugaban matasan Fasto Musa Misal ya ce duk da ba sa goyon bayan APC kan tsaye da musulmi a shugaba da mataimaki hanyar samun maslaha ko maganin lamarin ba zai wuce zanga-zanga ko furta kalamai marasa daɗi ba. Misal ya ce har ma dai akwai matakin da ya dace a ɗauka ga waɗanda ba su gamsu ba to kotu kawai ya dace a tinkara. Shi yasa aka yi kotu. Mu in akwai rashin adalci muna goyon bayan da cewa wanda ya ga ba ya masa adalci ba ya je kotu a je a bi kadunsa ya biya masa bukatunsa. Sa'annan kuma wanda yake gani ganin kamar shi ya yi nasara ya sani har gajin zuciyarsa in har Allah ne in kuma nasarar nan tasa ce to ba mu cewa komai domin shi Allah shi ba abin da baya iya yiwuwa Allah kuma yakan ɗora mutane shugaba daidai da irin imanin don haka idan haka Allah ya gani shi ya fi alheri a gare mu ya mu irin shugaba irin wanda aka ba mu, to ba ma cewa komai sai mu ce ubangiji Allah ya bashi hikima ya bashi lafiya ya bashi iko rike wannan mukami wayanda kuma suka san cewa an shutar da su ba ma bukatan a zuga kowa a ɗauki doka hannu su je kotu su je ta bi kadunsu kotu kuma ta bi kadunsu kuma ta mika musu abin da ya zama nasu. Evangelist Misal ya ce kungiyar tasu kan yi aiki da musulmi a lokacin zaɓe don kawo zaman lafiya a ƙasa. Zagayen jihohinmu na arewa da kuma rahotanni da muka karba kamun nan a sanar da wannan zaɓen. Abin da zai baka mamaki hikaya ina gaya maka mutane daga Neja Kwantagora mutane daga Katsina mutane daga Kebbi mutane daga Sokoto wanda muna da hadaka tsakaninmu matasan musulmai da na Krista da muka yi hadaka ta musamman akan yadda za a jajirce a tabbatar da cewa an samu shugabanci na gari a Najeriya. So muna tafiya tare, muna ba da musayan yawu da kuma a yanayin yadda abubuwa suke faruwa daga wuraren maza ba daban-daban. Abin da ya ban mamaki a wani wurin da ma kamar a Niger da aka ce kwata-kwata ma wannan wuraren ba a yi zabe ba amma sai ga result suna fitowa. Da yake sharhi kan batun mai sanya ido kan zaben Sama'ila Sifawa ya ce daina duba addini da kabilanci a ɗau cancanta a zaɓe shine mafi ala a Najeriya. Duk da haka Sifawa ya ce idan an ga Tinubu ya fifita Yarbawa a fadar Aso Rock ba sabon abu ne in an duba gwamnatin da ke kan gado da sauran ma waɗanda suka zo a baya. Kullum aka tashi da a zarge mu cewa duk ministocinmu wanda suka rike mukamai daga defense daga eh, eh, finance daga shugaban duk 'yan uwanmu ne. so da haka yanzu shi wa ya zo yi aibu mai dade ballantana muna kyakkyawan zato ba zai yi ba in an ga tarin yarbawa kar yi mamaki wallahi wallahi in yayi ba mamaki saboda mu ma mun yi amma muna mar kyakkyawan zato shi ba zai haka ba mu umma kuskure aka samu kuma ba abin da ya kamata a ɗora ƙasan a kai ba kenan ba abin da za a ɗaurar sai an garantsar da Tinubu a matsayin shugaba da yanayin ministoci da zai shigo da su da jinkiri ko rashin jinkirin naɗa mukamai. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.